Irmiya Sura ashirin da shida An yi wa Irmiya barazanar mutuwa A farkon sarautar Yehohiyakim ɗan Yosiya sarkin Yahuda, wannan magana ta zo daga wurin Ubangiji, Ga abin da Ubangiji na cewa, Ka tsaya a filin gidan Ubangiji ka kuma yi magana ga dukkan mutanen garuruwan Yahuda waɗanda suka zo sujada a gidan Ubangiji, ka faɗa musu komai da na umarce ka, kada ka bar wata magana, wataƙila su saurara, kowanne kuma ya juyo daga mugun hanyarsa, sa'an nan in yi juyayi in kuma janye masifar da nake shirin kawowa a kansu saboda muguntar da suka aikata, ka faɗa musu, Ga abin da Ubangiji yana cewa, In ba ku saurare ni ku kuma bi dokata, wadda na sa a gabanku ba, in kuma ba ku saurari maganganun bayina annabawa waɗanda na aika muku sau da sau ba, ko da yake ba ku saurara ba, to, sai in mai da gidan nan kamar Shilo, birnin nan kuma abin la'ana a cikin al'umman duniya. Firistoci, annabawa da dukan mutane suka ji Irimiya yana waɗannan maganganu a gidan Ubangiji, amma da Irimiya ya gama faɗar wa dukan mutanen abin da Ubangiji ya umarce shi ya faɗa, sai firistoci, annabawa da dukan mutane suka kama suka ce. Mutuwa za ka yi, me ya sa ka yi annabci da sunan Ubangiji cewa wannan gida zai zama kamar Shilo wannan birni kuma zai zama kango da hamada? Sai duk mutane suka tattaru kewaye da irimiya a cikin gidan Ubangiji, da fadawan Yahuda suka ji haka, sai suka haura daga fada zuwa gidan Ubangiji suka zazzauna a wuraren zamansu a mashigin sabuwar ƙofar gidan Ubangiji. Sa'an nan firistoci da annabawa suka ce wa fadawan da dukan mutane. Mutumin nan ya cancanci hukuncin kisa, gama ya yi annabcin gaba da wannan birni, ku kun ji da kunnuwanku, sai Irmiya ya ce wa dukan fadawa da kuma dukan mutane, Ubangiji ya aiko ni in yi annabci gaba da wannan gida da wannan birni, dukan abin da na faɗa. Yanzu sai ku gyara hanyoyinku da kuma ayyukanku, ku yi biyayya da Ubangiji Allahnku, sa'an nan Ubangiji zai yi juyayi ya kuma janye masifar da ya furta zai kawo a kanku. Game da ni, dai, ina a hannuwanku, ku yi duk abin da kuka ga ya yi kyau, ya kuma dace a gare ku, ku tabbata dai cewa in kuka kashe ni, za ku jawo kanku alhakin jini marar laifi a kanku, da a kan birnin nan, da kuma a kan masu zama a cikinsa, gama a gaskiya Ubangiji ne ya aiko ni wurinku. domin in faɗa muku dukan maganan nan a kunnuwanku, sai fadawa da dukan mutane suka ce wa firistoci da annabawa, Wannan mutum bai yi abin da ya isa hukuncin kisa ba, gama ya yi magana da sunan Ubangiji Allahnmu. Waɗansu daga cikin dattawan ƙasar suka zo gaba suka ce wa dukan taron jama'a, Mika mutumin Moreshet ya yi annabci a kwanakin Hezekiya sarkin Yahuda ya ce wa dukan mutanen Yahuda, Ga abin da Ubangiji Maɗaukaki yana cewa, Za a nome sihiyuna kamar gona, Urushalima kuwa za ta zama tsibin juji, ƙwanƙolin dutsen haikali kuwa zai zama kurmi. Hezekiya sarkin Yahuda, ko kuwa ne a Yahuda ya kashe shi? Ashe, Hezekiya bai ji tsoron Ubangiji ya nemi tagomashinsa ba? Ubangiji kuwa bai yi juyayi ya kuma janye masifar da ya furta zai kawo a kansu ba? Muna gab da jawo wa kanmu muguwar masifa, to, fa, Uriya ɗan shimahiya. daga Kiriyat Yeyarim wani mutum ne wanda ya yi annabci da sunan Ubangiji, ya yi annabcin irin abu ɗaya Gaba da wannan birni da wannan ƙasa yadda Irimi ya yi, da sarki Yehohiyakim da dukkan fadawansa da ma'aikatansa suka ji. wannan magana, sai sarki ya nemi a kashe shi, amma Uriya ya ji wannan shiri, sai ya gudu zuwa Masar don tsoro. Sarki Yehohiyakim ya aiki Elnatan ɗan Akbor zuwa Masar tare da waɗansu mutane, suka dawo da Uriya daga Masar, suka kawo shi wurin sarki Yehohiyakim, wanda ya kashe shi da takobi, aka kuma jefar da gawarsa a makabartar talakawa. Bugu da ƙari, Ahikam ɗan Shafan Ya goyi bayan Irmiya, saboda haka ba a ba da shi ga mutane don su kashe shi ba.